ranar talatin da ɗaya ga watan janairu na shekara dubu biyu da sha bakwai za a dawo ci gaba da fafatawa a ƙasar ingila bangaren premier league na shekara dubu biyu da sha shida zuwa dubu biyu da sha bakwai mako na ashirin da inda kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth za su fafata da Crystal Palace. Arsenal ko za su karɓi wakuncin Watford mai Bournemouth za su fafata da Leicester City. yayin da Middlesbrough za su fafata da West Bromwich. Sunderland kuwa za su kece rayin da Tottenham. Swan City za su fafata da Southampton yayin da Liverpool za su gwabza da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea. Za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban inda wasu wasannin za a buga su da misalin karfe tara saura fata na dare agogon Najeriya, Nijar da kuma kasar Chad. Har ila yau mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Antonio Conte ya gargadi 'yan wasan 'yan wasansa da su zage damtse don ganin sun lashe gasar Premier League na bana. Chelsea dai a yanzu haka tana saman teburin Premier League na bana ne da maki 55 inda ta ba da tazarar maki takwas wa na biyu kungiyar kwallon kafa ta Arsenal mai dauke da maki 47 A yau dai kungiyar kwallon kafan ta Chelsea za ta gwabza da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ne wadda take mataki na uku da maki 45 za a buga wasan ne a Amfi da misalin karfe tara na dare agogon Najeriya Nijar kasar Chad. idan muka leka kasar chad kuwa a jiya an gwabza a wasa ɗaya tilo da ya rage na la liga ta shekara 2016 zuwa sha bakwai mako na ashirin inda kungiyar kwallon kafa ta las ta lallata balance da ci ko da daya idan muka koma bangaren saye da sayarwa na yan wasan kwallon kafa na duniya ko dan wasan gaba na west ham united da metri ya koma tsohuwar club ɗinsa marcel wanda take kasar faransa bayan da ya shafa watanni sha takwas yana ta a kungiyar kwallon kafa ta west ham marcel ta biya fam miliyan ashirin da biyar wajen sayan ɗan wasan ita ko uwar gidan ɗan wasan wasan gaba na kasar ingila kuma kaftin a kungiyar kwallon kafa ta manchester united wayar rooney mr collins ta ce tana goyon bayan mijinta da ya koma kasar china da fafata leda inda wata kungiya a kasar china ta buƙaci dan wasan da ya koma kungiyar ka leda a kan kuɗi kan miliyan 140 shi ne wani runi a satin da ta wuce asabar ne ya jefa kwallonsa na 250 a kungiyar kwallon kafa ta manchester united a wasan da manchester ta yi da suka fiti inda suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya wani runi ya shafa shekaru 13 yana taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Ivanovic na dab da komawa kungiyar kwallon kafa ta zina da ke kasar Faransa daga kungiyar kwallon kafa ta Chelsea inda ake sa ran zai rattaba hannu na tsawon shekaru biyu da rabi. Shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce ba shi da sha'awar komawa wata kungiyar kwallon kafa a ƙasar China amma kuma bai hana wani ɗan wasa zuwa ba kamar yadda wayansu manajoji suke wajen hana ɗan wasan su zuwa wata kulob don taka leda. An zaɓi Adam Lalana na Liverpool a matsayin ɗan wasan da ya kowa kwarewa a shekara ta 2016 a ƙasar Ingila wato England Player of the Year. Huta lafiya.